فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شاهدوا قوات رمضان هجراء النبي صلى الله عليه وآله وسلم دق مكة ومدينة نادي هكرا دبو ايا دا تريه دا أربعين دبيو وان دا يزو دي دي دا أشرين دا شدا قوات هدو أجرغوريان كالندا دبو بيو دا أشرين دا ايا don ci gaba da darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma da muke yi a wannan masallaci mai albarka masallacin alhaji abubakar yaya arabi allahu yarhamuhu wanda aka fi sani da masallacin juma'a na miyatti da ke nan cikin fadar jihar gombe a kuma nan anguwar bolari idan jama'ar musulmi su manta ba jiya allah da ikonsa da iyawarsa ya ba mu ikon kammalawa da sura mai albarka suratul qamar muna addu'a abinda muka ji na alheri a wannan sura Allah ya hada ni da ni da ku a cikin sa abubuwan da muka ji na narko da azaba da tanadi da Allah yayi wa kangararru Allah madaukakin sarki ya tsane ni da ni da ku daga ciki yau kuma insha Allah ta'ala za mu tashi kan sabuwar sura sura mai albarka suratul rahman suratul rahman sura ce madaniya bi ittifaqil ulama malamin sun tabbatar da sura ce yar madina bayan haka kuma tana ɗauke da ayoyi guda 87 ko guda 78 guda 78 sannan kuma tana karantar da abubuwa kusan akalla guda hudu abu na farko tana magana wato akan abubuwan da suka shafi ni'imomi da Allah madaukakin sarki yayi wa bayi ta hanyar halitta musu abubuwa waɗanda suke mu'amala da su a rayuwarsu na biyu tana magana dangane da abin da ya shafi rububiyar ubangiji wato Allah shi ya kaɗaita da halittu da yadda yake tsara halittu da kuma yadda yake gudanar da halitta da yadda yake tabbatar da ita bisa tsarin ta subhanahu ta'ala. na uku tana magana akan alba'atu wan nushur wato tashi da kuma ainihin wato dandazo da taron tashin alkiyama da yadda za a kare tsakanin waɗanda suka yi imani da waɗanda suka kangare da makomar kowanne a cikinsu na hudu tana magana dangane da abin da ya shafi uluhiyyatihi subhanahu wata'ala yadda Allah ya kaɗaitu da abota masa ba tare da an haɗa shi da kowa ba muna addu'a duk alherin da za mu ji a cikin wannan sura da ni da ku Allah ya tara mu a ciki abubuwa da zamu ji wanda yake na tsoratarwa da firgitarwa da razanarwa ga kafirai kada Allah madaukakin sarki ya kirga mu daga cikin waɗannan mutane Allah ramma ne Allah madaukakin sarki ya ce أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسن الحبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان الله سبحانه وتعالى يتي الرحمن الله شيني الرحمن wato ainihin wato wanda yake mai cikakkiyar rahama mai tabbata ga bayi ar-rahman Allah shine ar-rahman mai rahama ga bayin Allah wanda ke tabbatar da rahamar ga bayinsa wa idza qila lahum usjudu lir-rahmani qalu wa mar-rahman قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا الله يتوى إذا قيل لهم اسجدوا للرحمن إذا أكثر مسكوا يسجودا جاء الرحمن قالوا سيكا زفنسي وما الرحمن وعيكما الرحمن أنسجد لما تأمرنا yanzu da mu dinga sujuda ga wanda kake umartar mu yin sujuda gare shi wa zadahum nufura wannan magana sai ta ƙara musu wato kangara da kuma gudun Allah subhanahu wata'ala da bauɗe wa tafarkin Allah subhanahu wata'ala shine yace ar Allah mai rahama allama alquran shi shine ya karantar ya ilmantar da al wasu suka ce allama muhammadan sallallahu alaihi wa sallam alqur'ana ya yi ilmantar ya karantar da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama alqur'ani wannan shine abin da wasu malamai suka fassara wasu ma suka ce a'a za a alakanta wannan ayar da wacce take gabanta tunda ya ce khalaqal insan shi ya halitta dan adam allamahul bayan kuma ya karantar da shi bayani da iya magana to haka za a ce allamal insanal qur'ana sannan wa khalaqal insana wa allamahul bayana wato ya ilmantar da dan adam musulmi alqur'ani kuma shi ya halitte shi kuma ya ilmantar da shi yadda zai yi bayanin yadda ma'anar qur'anin take da abin da yake kunshi a cikin wannan alqur'ani din duk wannan zai iya ainihin wato dauka to da Allah ya ce allamal qur'an ya ilmantar da alkur'ani shin wannan littafi wannan irin littafi ne littafi ne wanda yake da kima da martaba da daraja da har Allah Madaukakin sarki ya ainihin wato a karantar da mutane shi to shine muka rere wasu ayoyi waɗanda suke nuna mana haka alarama da farko Allah maɗaukacin sarki ya ce wa innahu kitabun aziz wa innahu kitabun aziz لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد يتي وإنه لليه للتاب لكتاب عزيز littafi ne mabuwayi yadda al'amarin yake ci wannan alkur'ani littafi ne mabuwayi ya buwayi kowa ya hana kowa magana sai shi kadai yake iya faɗin abin da za a yi da abin da aka hana wa innahu la kitabun aziz sannan kuma la ya atihi al barna da shirme da hayaniya da ƙarya ba ta zuwa qur'ani ba ta zuwa wa qur'ani la ya atihi al-batil min bayni yadayhi ta gaba shi wala min khalfihi ko kuma ta bayansa tanzilun sauƙaƙƙe ne shi wannan littafi min hakimin hamid daga Allah mai hikima kuma abun godiya da haka wannan alkur'ani mabuwayin littafi ne ya buwayi kowane littafi a duniya duk wani littafi da ya iya magana ko ya iya isar da sako ko a cikinsa ake samun halal ko haram ko a cikinsa ake faɗin abin da zai amfanar da mutane a sa su yi ko a ankarar da mutane kar su yi kar ya cutar da su to bai kai littafin Allah Alƙur'ani ba bai kai littafin Allah al'azizu ba littafi ne wanda yake mabuwayi kuma duk littafin da ya kunshi gaskiyar bayani da gaskiyar zance da gaskiyar magana babu littafin da ya kai ƙur'ani ƙunsar abin da yake gaskiya duk abin da yake cikin alƙur'ani gaskiya ne ɗari bisa ɗari babu ainihin wato sofa ne أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكتب خبز ونزلناه تنزيلا saboda gaskiyar qur'ani Allah madaukakin sarki yace wa bil da gaskiya muka saukar da shi wa bil nazala kuma da gaskiya hidin ya sauka wato yadda ya taho daga gurinmu ba a samu wata matsala ba har ya iso zuwa ga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazala Allah ya ce wa ma illa mubashiran wa nadhira ba mu aiko ka ba face ka zamanto mai albishir ga wanda suka yi imani da wannan littafi wa nadhiran kuma ka zamanto mai gargadi ga wanda suka kangare wa sakon wannan littafi mai girma kai kawai abin da muka aiko ka kenan yace wa qur'anan faraqnahu da kuma littafi da muka rarrabe shi muka sauke hidaki daki filla filla abin nan sala sala li taqra'ahu 'ala an-nasi ala muqtin dan ka karanta wa mutane a hankali cikin nutsuwa wa li taqra'ahu 'ala an-nasi ala muqus wa nazzalnahu tanzila Allah ya ce qul aminu bihi aminu bihi aw la tu'minu hmm. innal ladina utul ilma min qablihi إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن نعم أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاة امرأتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا الله يقول آمنوا به أو لا تؤمنوا كتير مسكودي في إيماني دشي كما كرسي إيماني دشي wannan duk ɗaya ne a gurin Allah ma'ana idan kai imani da ƙur'ani kai imani da abin da ke cikinsa kai aiki da saƙonsa ba fa Allah ka ƙara da komai ba kanka ka amfanar kanka ka ƙara kanka ka jawo wa alheri haka idan ka kika yi imani da ƙur'ani ka kika yi imani da abin da ke cikinsa ka kika yi aiki da ayoyinsa baka farrage Allah da komai ba kanka ka cuta kanka ka zalunta kanka ka anta ya cikin azaba da bala'i saboda haka ko mutum ya yarda da ƙur'ani ko kar ya yarda da shi yarda da shi baya ƙara wa ƙur'ani wata ƙawa haka yake tun tun da har yanzu har abadan da har zuwa ranar tashin alkiyama rashin imani da rashin yadda da shi kuma da rashin aiki da abin da ke cikinsa baya sa qur'anin a ganshi ba komai ba ko ya rige mar daraja ko ya rige mar kima ko ya rage mar martaba ko ya rage masa wato alheri ta tare baya rage qur'ani komai ashe kenan yin imani da abin da yazo a cikin littafin Allah da yarda da shi tare da aiki da shi wannan amfaninsa yana komawa zuwa ga waye zuwa ga wanda ya aikata haka tare da cewa kuma lalle ana buƙatar a imanin da shi amma kuma rashin imanin da shi ba zai cutar da shi da komai ba yasa yace qul aminu bihi aw la tu'minu lalle ku imani da shi ko ma kar ku yi wallahi duk ɗaya ne a gurin Allah amma waɗanda suka yi imanin da shi kuma suka yarda da abin da ke cikin sa idan ma aka karanta ayoyinsa faduwa suke suna sujuda ga Allah subhanahu ta'ala. har ma kaga suna kuka kuma wannan abin da ke cikin littafin sai ya ƙara musu tsoron Allah ya ƙara musu ganin girman Allah kaga wannan su ne hakikanin waɗanda suka yi imani da shi hakikanin waɗanda suka yarda da shi hakikanin waɗanda suka yarda da shi suka amince da shi an gane magana da kyau ko shi yasa yace allazina amanu hu haqqa tilawatihi ulaika na bihi waɗannan da suka yi imani da shi suke karanta shi haƙiƙanin karantawa suna fahimtar abin da ke cikinsa to waɗannan fa su ne haƙiƙanin wanda suka yi ne suka yi imani da shi wannan su ne waɗanda suka yarda da abin da ke ciki kuma suka yi imani da abin da yake cikinsa Allah ya suka mu a cikinsa a wani guri ya ce kitabun an zanna ku ilaika mubaraku kitabun mubaraku Allah ya ce kitabun littafi ne an zanna ku ilaika wanda muka sauke shi zuwa gare ka mubarakun littafi ne mai ɗimbin albarka liyadabbaru ayatihi kuma an sauke shi ne don a dinga karanta shi ana fahimtar menene saƙonnin da ke cikin liyadabbaru ayati Allah ya ce wal ulul alba kuma don masu hankali da sanin ya kamata su tsaya su nazarci me yake cikin alkur'ani yanzu don Allah jama'a idan a ce mutumin da ba musulmi ba zai karanta alkur'ani ko ya karanta wani sako na Allah ko ya karanta wata aya wannan ta sa ya ƙara imani har ma ya zo ya musulunta ya aka yi kai kana musulmi amma ƙur'ani baya burge ka kwanan nan aka samu wanda daga cikin shugabannin arna a duniya jama'a shi baya son duk wani music da duk wani kiɗa nasu na arna na turawa abin da yake bukata kawai shine a kunna musu ƙur'ani ya shi a duniya babu music din da wai shi qur'ani ya ɗauka music ne tunda su babu da suka sani he music ya shi a duniya babu music din da yake burge he yake jin zaƙinsa irin ya ji an danna qira'a da kuma karatun alqur'ani kaga kenan in kai ka kika yi imani da shi to ga wani can yayi imani da shi ya yarda har ma ya fi jin daɗinsa sa akan wani abu da ake kaɗawa na duniya na hayaniya amma kai yanzu daga kaji karatun qur'ani heranka ya baci wayar ka babu karatun alqur'ani abin nan ɗinka kwamfutar ka babu qur'ani duk wani abin da yake alakantar da kai da harka ta intanet babu menene a ciki babu alqur'ani to shine Allah yace kitabun littafi ne anzalnahu ilayka muka saukar da hi zuwa gare ka mubarakun mai dimbin albarka liyadabbaru ayatihi dan a dinga fahimtar ayoyinsa wa liyatadhakkaru ulul albabi kuma dan masu hankali su dinga fahimtar sa a wani guri Allah ya ce zalika natluhu alayka min alayat zalika natluhu alayka min alayati waz-zikril hakim Allah ya ce zalika natluhu alayka min alayat wancan shine ismul ishara kenan malamai suka ce an fahimci an faɗe shi da zalika ne don a nuna ƙololuwar darajarsa mana wancan littafin da ya kera kowane littafi a daraja wancan littafin da ya kera kowane littafi a gaskiya wancan littafin da ya kera kowane littafi a zaƙin karatu na tuluhu alaika shi ne muke karanta maka min al-ayati na daga ayoyi wa zikiri da kuma ambato al-hakim wanda yake mai hikima a cikinsa. sa wato qur'ani akwai hikima akwai zaurance akwai iya jawabi akwai nusarwa lokacin da ake karantawa mutum shi matukar yi imani da shi ya sake cewa inna hadhal qur'ana yahdi lil lati hiya aqwam inna hadhal qur'ana yahdi lil lati hiya aqwam wa yubashshiru al mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira Allah ya ce inna hadhal qur'an lalle wannan al-qur'ani ya hadi lillati hiya aqwam yana shiryarwa zuwa ga wannan wacce ta fi miƙewa duk wanda ka ganshi a karkace billahi allazi la ilaha illa huwa bil qur'ani bane bai ba abin da yazo a littafin Allah bane duk wanda ka ganshi a bauɗe a kangare ba ruwansa da littafin Allah ne duk wanda ka ganshi baya kan layi wanda zai kai shi zuwa ga rahama wallahi qur'ani ya watsar jama'a amma idan da zai bi qur'ani ya bi sakon da ke cikin sa yaba abin da Allah ya ce yaba abin da aka karanta masa na ma'anar ayoyinsa babu yadda za a iya kangare wallahi me dalili saboda wannan aya inna hadha alqur'ana yahdi lillati hiya aqwam lalle inna dinna harfu nasbin ne wa tawki inna hadha alqur'ana alqur'ana ismu inna mansubun wa alamatu nasbihi alfatahatu adh-dhahira ala akhirih lalle wannan alƙur'ani tabbas haƙiƙa dahir ba ko kwanto wannan Ƙur'anin, wannan littafin ya hadi lillati ya aqwam yana shiryar da mutane zuwa ga wacce tafi miƙewa ita ce hanyar da tafi zama daidai wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati yana kuma albishir ga mumine waɗanda suke aikata nagari anna lahum ajran kabira suna da lada mai girman gaske a gurin Allah dangane da abin da suka bi na wannan ainihin wato Qur'ani a wani guri yace ya ayyuhan nasu qad ja'akum mau'izatun min rabbikum ayyuhan nasu qad ja'akum موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين نعم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون Allah madaukakin sarki yace ya ayyuhan nasu ya ku mutane kaga anan ba a ware musulmi ma ba a ware kafiri ba kowa wannan littafin saƙo ne mai girma zuwa gare shi amma yanzu saboda tsabar yadda jama'a suka kai ga kangara wallahi sai ka ga mutum ya san abubuwa da yawa na rayuwarsa ya san abubuwa da yawa na harkokin kasuwa in dan kasuwa ne ya san abubuwa da yawa na harkar ofis idan ya sa kwamfuta a gabansa zai sarrafa ta yadda ya ga dama idan mesin ne zai zai faɗi yadda za a yi da gini idan kafinta ne ya iya sassaƙe-sassaƙe wato wai mutane suna da basirar yadda za su ci abinci amma ba su da basirar yadda za su karanta littafin Allah duk wata dabara ta duniya da wayo na yadda zai rayu wannan kan Allah ya kimsa masa wannan basirar amma qur'ani ne ba shi da basirar karanta shi duk wata dabara ta yadda zai rayuwa idan dan sana'a yake ya san dabarbarun da yake bi ya ci a sana'a. idan ma'aikacin gwamnati ne ya san yadda yake yi ya samu salari ya san ina zai danna ya ga alat ya san idan an biya albashi yadda zai je cika tela a banki ya mika a bashi kudinsa duk ya san wannan amma ya bude littafin Allah ya karanta shi ne bai iya ba Allah ya jika malam Ja'far Mahmudu Adam Allah ya jika malam Albani Zaria suka ce yanzu duk wata jarida ta duniya ka iya ɗauka ka karanta duk wani sako da za a turo text messages ka iya karantawa duk wani sako na intanet duk wani postin da aka yi na facebook da turanci ne ko da hausa ko da ka ba fulatani ne kai ko ba haushe ko ba bazar me ko ma wane ne kai in aka tura sakon za ka iya ɗauka ka karanta rangaɗaɗau amma wai ayar ƙur'ani ne ba ka sanya za ka karanta ba kuma bai dame ka ka koya ba ba abin da ya dame ka amma fa duk wani abin da yake na harkar rayuwarka ta duniya duk ka iya duk abin da za ka yi ka fita baka tare da ka fada cikin matsala ba duk ka sani ka karanta physics ka karanta chemistry ka karanta biology ka karanta kaza duk kwasa-kwasan nan duk ka iya ka iya idan ka zo kana sauke formula ta mathematics idan wani ya ganka zai ce kai maye ne a math idan kana turanci kana kada harshe za a ce kai mayen turanci ne amma ƙur'anin Allah ne baka iya karanta shi ba shi wannan ne baka da basira karanta shi to wannan ba karamin bala'i bane shi yasa da Allah ya tashi sai ya kira jama'a gaba daya yace ya ayyuhan nas ya ku mutane gaba dayan ku kad ja'akum mau'izatun min rabbikum wallahi wa'azi ya zo muku daga gurin mahaliccin ubangijinku wa shifa'un lima fi sudur kuma waraka daga abin da ke cikin kiraza ta zo muku shine menene qur'ani wallahi duk wani bakin ciki da duk wani kunci da duk wata damuwar ɗan adam yana tafiya yayin da ya fara karanta alkur'ani duk wani abin da yake na hayaniya a cikin kwakwalwarka da duk wani dugunzumuwa da kai karasa inda za ka sa kanka to ka zo ka karanta alkur'ani Allah zai yaye maka shi yasa hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama manzon Allah idan yana karanta alkur'ani jama'a yana jin zaƙin sa yana jin daɗin sa kai ba ma annabi ya karanta da kanshi ba idan ya ji wani yana karantawa har kuka yake yi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wata rana ya taba zuwa zai wuce ta kusa da gidan wata dattijuwa sai ji tana karanta suratul ghashiya hal ataka hadithul ghashiya wujuhun yawma idhin khashi'a haka ma'ana الله الرحمن الرحيم نعم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية لا إسأل رمى الله مدوكتين سركي يسي هل labarin mai الغاشية mutane da bala'i bai zo maka ba? Labarin mutane waɗanda wato ranar da za ta lullube mutane da bala'i bai zo maka ba hal ataka hadithul gashiya Allah ya ce wujuhun wasu fuskoki yauma izin a wannan rana khashi'a suna cikin bala'i da kaskanci Allah ya ce amilatun nasiba domin sun aikata wa kansu abin da zai sabbaba musu da bala'i da masifa da azaba me zai faru Allah ke tasla naran hamiya za su sadu da wuta mai kuna mai zafi mai raɗaɗi mai masifa to da annabi ya ji wannan sai tsaya a jikin gidan wannan dattijuwa sai fashe da kuka yace na'am atani hadithul gashiya tabbas labarin mai lullube mutane da bala'i ya zo mu ma'ana magana ce wanda ake yi da manzon Allah shi aka saukarwa amma tare da haka yanzu ya zo ya ji wani yana karantawa yana saka shi kuka har yana ba da amsa da tambayar da Allah ke yi a cikin waɗannan ayoyi yasa Allah ya ce awala ya tadabbaruna alqur'ana awala ya tadabbaruna alqur'ana am ala a wani guri yace afala ya afala ya tadabbaruna alqur'an na'am walau kana Allah ya ce afala ya a wala ya tadabbaruna alquran shin mutane ba sa fahimtar alqurani ne am ala qulubin aqfaluha ko kuma akan zukatan su kan akwai murfi ne da ya rufe su wanda ba sa ganin ainihin wato qur'ani din ba sa ganin abin da yake cikin ayoyi a wani guri yace afala ya tadabbaruna alquran shin ba sa fahimtar qur'ani ne ba sa fahimtar sabon sa ne Allah ya ce walau kana min indi ghairillahi da a ce qur'an nan daga gurin wani Allah yake lawajadu fi ikhtilafan kafira da an samu sabani mai dimbin yawa a cikinsa. amma da ya zaman littafi ne daga gurin Allah subhanahu wata'ala yasa babu cin karo a cikin alqur'ani idan kaga qur'ani ya samu cin karo a cikinsa, to a kwakwalwarka ne aka ci karon ba a cikin qur'anin ba tunaninka ne ya ci karo ba dai littafin Allah ba arnan duniya jama'a tun daga da har yanzu sun yi iyakacin kokari su kamo su samu contradiction a cikin alkur'ani amma ina wallahi sun gagara sun yi iyayensu su gane tufka da warwara da ke cikin alkur'ani amma ina sun gagara kai jama'a ƙur'ani saboda tsabar mu'ujizarsa wanda ya ce da shi kaɗai ma zai yi aiki sanda ƙur'ani ya ƙure shi kaga dai kamar birgi qur'ani yayi ko to amma san da qur'ani ya bada shi idan mutum ya ce maka da qur'ani kadai zai yi aiki ba zai aiki da hadisan manzon Allah ba to sai ka tambaye shi Allah dai ya ce ayi salloli a cikin alqur'ani ya kuma ce ayi ruku'u ayi sujuda duk ya ambace su amma gayan su ya ambata bai faɗi ina ake kamawa ya zama ruku'u ina ake kamawa ya zama sujuda ba ina ake kamawa ya zama runguma hannu ba ina ake kamawa ya zaman tahiya ba ayi zaman tahiya na daya ayi na biyu duka qur'ani bai ambata su ba saboda haka hatta wanda suka makalkale masa shi kaɗai suka ce shi kaɗai za su yi aiki da shi sanda Kur'ani ya bada su ballantana wanda ya watsar da shi gaba ɗaya saboda haka Allah ya ce walau kana min indi ghairillah da a ce ƙur'anin nan ba daga gurin Allah bane lawajadu fihi ikhtilafan kathira da ka samu contradiction da yawa a cikin sa da ka samu tufka da warwara da yawa a cikin sa da ka samu hayaniya da yawa a cikin sa da ka samu ainihin wato abubuwa marasa fahimta a cikin sa yasa yace wa yastanbi'unaka a haqqun huwa wa yastanbi'unaka a haqqun hu mm. qul wa rabbi innahu la haqq haƙo wa ma'antun bi mu'ajizi ya ce wa suna ka suna tambayarka a haƙon huwa shin ƙur'ani gaskiya ne Kul ka ce musu ie wa rabbi na rantsi da ubangiji na inna hula haƙon lalle wallahi wannan littafi gaskiya ne wa ma'antun bi mu'ajizi na kuma ku ba ku gagara Allah ba da haka ƙur'ani gaskiya ne jama'a wallahi duk wanda yake so ya gama da duniyar nan lafiya ya zai ya fahimci wani abu na alqur'ani ya zai ya fahimci wani abu na alqur'ani yasa a surar da muka gama suratul qamar Allah yake ta maimaita mana walaqad yassarna alqur'ana lidhikri fa hal min mun sawwake wannan littafi dan aje a karanta ina mabukatan karanta shi ina mabukata masu karantawa dan su wa'azantu da abin da ke cikin sa to wannan shine helar da alqur'ani yake mana da haka yake cewa ya ayyuhan nasu ya ku mutane kad ja'akum mau'izatun min rabbikum haqiqa wa'azi ya zo muku daga gurin ubangijinku wa shifa'un lima fi sudur sannan da warakar abin da ke cikin za ga baki daya wa hudan Allah ya ce shiriya ta zo muku daga alqur'ani wa rahmatul lil mu'minina rahama ce ga wanda suke masu imani a wani guri Allah ya ce wannan zulu min ma huwa shifa wannanzilu min al ma huwa shifa wa rahmatun lil mu'minin wala yazidu zalimin wala yazidu zalimin illa khasara yace wannanzilu min al-Qur'ani ma huwa shifa'un wa rahmatun lil mu'minin mhm. mun sauƙe daga cikin al abin da yake shifa waraka ne waraka ne ma'ana qur'ani yana warkar da duk wata cuta malam ba za ka gane mu'jizar qur'ani ba sai an samu wata ko wani wanda aljanu suka bige shi idan ka je kana karanta wannan littafi malam akan maras lafiya musamman wanda yake da sihiri ko yake da aljanu ka je kana karanta wannan littafi zaka sha mamaki yanzu ko kun san jama'a manya-manyan asibitocin kafirai na duniya ya kai matakin da idan aka kai musu mara lafiya aka bincika aka yi duk wani gwaje-gwaje aka gane ba wani abu da ke damunsa ƙarshe idan suka gano sihiri ne ko tsafi ne ko aljanu ne to suna da wani ɗaki da suka ware na musamman an saka manya-manyan sufiku manya-manyan sufiku da kuma kasid na alkur'ani wallahi sai a sa mutum a kan gado a ɗaɗɗaure shi da sarka da su ba musulmai ba ne ba su iya karatun qur'ani ba bal ma ba su yi imani da shi ba amma sun yadda yana warkarwa sai a ɗaɗɗaura mutum akan gadon asibiti da sarƙoƙi da komai sai a tura kekensa cikin ɗakin sai a jawo ɗakin a rufe a kunna masa AC da fanka sai a danna masa sufikun Qur'ani yayi ta hayaniya yayi ta buje-buje sai ya gama ana kashe ƙur'anin ana fito da shi wallahi ya samu lafiya wannan kafiran duniya da arnan duniya sun yadda da wannan shi yasa Allah madaukakin sarki yace wal nazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un mun saukar a cikin wannan alqur'ani abin da yake waraka ne wa rahmatul lil mu'minin rahama ne ga mu'minai amma wala yazidu zalimina illa kasara ba abin da yake wa azzalumai sai ainihin wato bata da asara allah yace ألف لام را كتاب أختمت آياته بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير الله يتي ألف لام را علولا جايراء علولا جايراء أنا فاتا أم فهمتا واتو ألف لام راء كينا وعندما malamai suka الله أعلم بمراده bi ba wanda ya san ma'anar wannan sai Allah iya abinda wasu malamai suka faɗa wanda ya kusa da ma'anar wannan suka ce waɗannan harufa wanda ake kiransu alhuruful muqatta'a ko kuma huruful mabani harufan da ake gina jumla da su ko kuma haruffa da suke tsinkakku yankakku Allah maɗaukakin sarki ya ƙalubalanci kafirai ne da su cewa tunda da kun ce wannan littafi ba daga gurin Allah bane to ba matsala ba matsala ba mai wahala ba ce da irin su alifun ne da irin su lamun ne da irin su ra'un Allah ya yi amfani wajen sauke wannan littafi na alkur'ani to tunda kun ce ba daga Allah yake ba ku ɗauki wannan haruffa su alifun su lamun su mimun sura'un suka kaza suka za kuma ku je ku yo irin naku littafin ku kawo idan kun isa wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi surah فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس الناس والحجارة أعدت للكافرين الله يتوى إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا idan kun kasance cikin shakka dangane da abin da muka saukar ga ko muke saukarwa ga bawanmu wa in kuntum fi raibin mimma ala abdina fa'atu bi suratin min mithlihi to ku zo da wata sura daga cikin misalinsa ku je ku shiryo wata sura ku kawo a matsayin sura ce kuma irin ta alkur'ani wanda take da hikima da balaga da zaurance da karin magana da ajiye sada'i irin na alkur'ani sannan wada'u man istata'tum min dunillahi ko wada'u shuhada'akum min dunillahi in kuntun sadiqina ku kiraye shaidu waɗanda za su tsaya muku akan cewa lalle wannan littafin ya yi daidai da littafin Allah lalle wannan ƙur'anin wannan ayar yadda Allah ke sauke aya a cikin alƙur'ani to haka Allah maɗaukacin sarki haka kuma kuka sauke ta Allah ya ce fa illam taf'alu in har ba ku aikata ba walan taf'alu to har abadan abidina babu ku babu aikatawa dan haka fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijara ku ji tsoron wuta wanda abin hura ta shine mutane da menene da duwatsu wa kafiri na wanda aka yi tattalinta ga kafirai an gane magana da kyau ko saboda haka Allah ya kalubalanci arnan duniya duka yace in sun isa su je su zo da wani littafi to hina aka samu musailamatul kazzab da ke gauraka ne shi sai zo da wata aya wata sura wai suratul fili surar giwa aka ce to karanta mu da yace alfilu malfilu wa ma adraka malfilu wai giwa giwa waye sanar da kai waye giwa ka ta dalla ka tashi ka ba mu guri Kafurun banza kafurun wafi wannan shine qur'ani wannan shine ya kama da alqur'ani suka warfake shi ya tafi ya tafi goyon sa a sace ga baki daya to shine sai alif lam ra alulan jayra'un kitabun littafi ne uhtimat ayatuhu Allahu akbar wanda aka kawata ayoyinsa uhtimat aka kawata ayoyinsa yanzu ba ji idan Allah ya tahi sai ya gama sura da ha ha yace wa shamsi وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما أهاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها ha ha kuma ba waka ba ba music ba ba jita ba yasa arna suka gaga qur'ani ya gagare su billahi lillahi suka ce wannan wani irin littafi ne shi dai gahi da saja'i kuma ba irin saja'in waka ba kuma gahi da zakin ji shi ko ba waka ba don Allah ya ga dama sai ta daure shi ha ha ha in ya ga dama sai ya kare shi da harafin lamun ya kare shi da harafin memun ya kare shi da harafin kaza an gane maganar da kyau ko ba yadda Allah madaukakin sarki baya yi da wannan littafi don ya kure kafirai ya nuna musu cewa ba su isa ba abinda zai ƙara burge ka da alkur'ani idan ka ɗauko ƙur'ani ka ajiye shi zamanin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai kaga yayi daidai da zamanin haka ne ko ba haka ba idan ka ɗauko shi ka kawo shi zamanin sahabbai bayan rasuwar manzon Allah sai kaga yayi daidai da me da wannan zamanin idan ka sake jawo shi gaba ka kawo shi zamanin tabi'ai da tabi'ut tabi'ina sai kaga yayi daidai da me da wannan zamanin idan duk gaba ɗaya ka turo ƙur'ani ka kawo shi wannan zamanin da yanzu muke rayuwa sai ga ya daidai da zamanin shi yasa wata rana majalisar barke duniya jama'a ta yi taro eh dan ba ɗinke duniya take ba barka duniya take yi jama'a ta yi wani taro ta ce wai me ne kan yake damun duniya ne an kasa zaman lafiya an kasa yin abin da ya kamata kowa yana hayaniyarsa a duniyan nan mai ƙarfi ya danna mara ƙarfi ƙasar da ba ta da ƙarfi a kai mata hari a kakkashe mutanenta a tarwatsa ta ya za a yi ne duniyan nan kullum muna cewa mu masu ɗinke duniya ne amma sai ƙara barka ta muke yi ko ba haka ba ne ba ba ƙara barka ta suke yi ba suka ce ya za a yi ne duniyan nan ta zauna lafiya shi sai wani ya miƙe ya ce jama'a kar mu ɓata wa kanmu lokaci wallahi akwai abubuwa guda biyu wanda ba za a yi su duniyan nan sai ta zauna lafiya ya kun ga wannan mutumin da ake ce masa muhammadu sallallahu alaihi wasallam shi bai san manzon Allah bane ba ruwan sa shi kawai ya dai ana cewa prophet Muhammad yace kun ga wannan mutumin da ake cewa Muhammad wanda aka yi shi zamanin Laraba shekara 1000 da wani abu da suka wuce aka ce eh yace wallahi tallahi billahi allazi la ilaha illa huwa da a ce yana duniyar nan yanzu da yana kan buzunsa yana kan shayi zai saita duniya gaba ɗayanta ya to tun da baya nan to akwai wani littafi da ya bari mai suna ƙur'ani in har muna so duniya nan ta zauna lafiya a ɗauko wannan littafin a saka shi shine tsarin dokokin duniya gaba ɗaya yace wallahi tallahi billahi lazi la ilaha illa huwa daga ranar da aka saka qur'ani shine zai tsara yadda za a yi a duniya ne yace ba wanda zai ƙara taɓa wani wallahi sai wannan sai kai kuma ana magana kirki ka kawo mana magana yace a magana sai ta abin ba kun ce kuna neman da za a dinke duniya bane yace don haka a ɗauko qur'ani a saka shi ya zamanto shine distora shine constitution shine kundin tsarin mulkin duniya yace wallahi duniya ba za ta kara barkewa ba har duniya ta nade to dai taron a haka aka tashi ba a fahimci juna ba a to an zo da maganar qur'ani su kuma arna ne kaga sai za a fahimci juna to wannan shine da aka yace kitabun littafi ne uhkimat ayatuhu wanda aka kawata ayoyinsa Allah yace thumma fussilat sannan aka yi dalla dalla filla filla da su milladun hakimin daga gurin mai hikima shine Allah Habir, wanda kuma ya fi kowa sanin me ke faruwa duniya da lahira to kaga tunda daga gurin mai hikima kuma masani yake zai zama akwai hayaniya a cikinsa ba zai taba zama ba domin dama gaba ɗaya littafin hikima ne a cikinsa gaba ɗayansa hikima ne a cikinsa alheri ne a cikinsa da kuma tsantsar ilimi to kuma sai ya taho daga gurin mai hikima kuma mai ilimi to ya za ka samu hayaniya a cikinsa ba za ka taɓa samun hayaniya a cikinsa duk abin da za ka samu a cikinsa na ilimi ne da kuma alheri a cikinsa to shi yasa a farkon wannan sura sai Allah maɗaukacin sarki ya ce mana ar-rahman Allah mai rahama allama al-qur'ana shi ya sanar da qur'ani to kaji menene al-qur'ani wannan wallahi wallahi tallahi jama'a bai kai ɗaya bisa dubun abin da Allah da manzan Allah suka faɗa dangane da alkur'ani ba annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce wannan littafi duk wanda yake karantar da hito ba wanda ya kai daraja a duniya ya ce khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allamahu yadda ƙur'anin ya zama fi darajar littattafai to haka mai karanta shi kuma ya zama mafi darajar mutane a duniya in dai za ka zungumi wannan littafi kana karanta shi kana fahimtarsa kana karantar da shi to annabi muhammadu ya ce kowa ya gama rike matsayi a duniya amma wallahi ba zai kai ka daraja ba kowa ya rike mukami a duniya amma ba zai kai ka daraja ba kuma wallahi ko me ka samu a duniya ko me ka tara a duniya kowanne matsayi kake da shi a duniya in dai Allah bai baka wannan littafi da karanta shi da fahimtar ayoyinsa ba wallahi Allah ya wulakanta ka bawan Allah Allah ya gama wulakanta ka babbar darajar dan adam da babbar kimar musulmi shine a same shi ya iya karanta alqur'ani kuma akalla yana karantar da koda ƴaƴansa. koda bai dai islamiya ya koyar da dalibai ba ya karantar da ƴaƴansa. wannan shine mafi darajar da rayuwar dan adam a duniya gabaki daya idan ɗan adam ya rasa wannan to ya gama tafka mummunar asara wanda ya asara biliyoyi wallahi tallahi bai kai ka asara ba wanda ya asarar rayuwarsa wallahi bai kai ka asara ba wanda ya asara lafiyar jikinsa bai kai ka asara ba wanda ya zo ya samu da gidansa da matansa da 'ya'yansa da dukiyarsa da duk abin da ya mallaka ya kone ƙurmus wallahi tallahi bai kai wanda Allah ya hana shi alƙur'ani asara ba wannan ka ji shi da kyau ka fahimce shi da kyau wannan littafi da kake gani da shi ne sama da ƙasa ta tsaya da kafafunta ba ta rushe ba wallahi da ba wannan littafi da wannan saman ta rubzo a kanmu sauran zaman lafiya da kwanciyar hankali da ya ɗan saura mana yanzu a duniya da sauran nutsuwa da muke da shi yanzu a duniya da sauran har yawo da muke muna iya ci mu kwanta mu tashi da ya saura mana a duniya wallahi tallahi ya saura mana ne dalilin wannan littafi na alkur'ani yasa nan gaba idan duniya ta rikice in ji annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ce za a zo a duba littafin a nemi duk abin da ke cikinsa gaba ɗaya ya shafe ko harafi ɗaya ba za a samu ba saboda qur'ani ba zai zauna da mutane suna cikin saban Allah don haka Allah zai dauke shi gaba ɗaya za a neme shi sama da ƙasa Manzan Allah ya ce za a zo a buɗe mushafi ana neman aya ɗaya ba za a samu ba to wataƙila za ka ce ai akwai alarammomi sun haddace wallahi annabi muhammadu ya ce shi kansa alaramma zai laluba a cikin kwakwalwarsa ya nemi ko aya ɗaya ya rasa annabi ya ce sai a lahira za su zama a cikin aljanna amma allah ya ɗauki ƙur'aninsa gaba ɗaya shi ya sa ku nemi iliminsa tun daga yanzu kafin ranar da za a ɗauke shi ku karanta abin da ke cikinsa tun daga yanzu kafin ranar da Allah zai fuske shi a cikin mu ke sa cikin hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna Allah lalle Allah subhanahu ta'ala, la yaqbidu al-ilman tiza'an min sudurin nas Allah baya dauke ilimi daga kirazan mutane walakin yaqbiduhu bi qabdil ulama sai dai yakan dauke ilimi ne da dauke malamai makaranta mahaddata masana littafin Allah da sunnar annabi Muhammadu Allah zai ɗauke su ɗaya bayan ɗaya yanzu ku lura ku gani tun da Allah ya ɗauke malam Ja'far a Najeriya an sake samun kamar shi kuma wallahi da wahala ba mu ce Allah ba zai yi ba zai iya yin fiye da malam Ja'afar. amma Allah har yanzu ba mu samu kamar shi ba shine walakinahu yaqbidu al-ilma bi ƙabdil ulama manzo Allah ya ce hatta lam idza lam yubqi alimun har sai aliman har sai ya zama babu wani sauran mai ilimi da ya saura a duniya ittakhadha an-nas ru'usan sai mutane su riki wasu a matsayin malamai alhalin jahilai ne ba san komai dangane da addinin Allah ba fa ilu sai a tambaye su fa aftau bi ghairi ilmin su bawa mutane fatawa babu ilimi fa dallu wa adallu annabi yace su bata kuma su batar da mutane cikin hadisi ingantacce wanda Muhammad Nasiruddin Albani ya kawo shi a farko-farkon littafinsa mai suna ainihin wato salatu tarawe ko kuma kiyamu ramadan fadluhu wa kaifiyatu ada'ihi wa mashru'iyyatu al-jama'ati fihi Abdullahi dan Abbas ko dan Mas'ud yace laqad sahha an ibn mas'udin mawqufan marfu'an hukmuhu ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala kayfa antum idha labisakum fitnatun يحرم فيها الكبير ويربى فيها الصغير ويتخذها الناس سنة إذا ترك منها شيء قيل تركت السنة قالوا ومتى ذاك قال إذا ذهبت علماؤكم وكثرت قراؤكم وذهبت علماؤكم وقلت أمناؤكم والتمست الدنيا بعمل الآخرة وتفئها لغير الدين النبي محمد sallallahu alaihi wasallam yace wa sahabbai kaifa antum ya za ku tsinci kanku idza labisatkum fitnatun idan wata fitina ta zo ta lullube ku ya fi har kabir fi hal kabir babba a cikin ta zai tsufa har ya mutu wa yurba fi har sadir yaro karami a cikin ta za a yi tarbiyyarsa har shi ma ya girma wa yattakhidhu hannasu sunna mutane za su rike wannan fitina a matsayin sunna idza turika minha shay'un qila turikatis sunna idan kabar wani abu daga cikin wannan sai a ce ka bar sunna bid'a annabi yake ishara to mutane za su rayu cikin bid'a har bid'a za ta samu gindin zama irin gindin zaman da idan kabar wani abu na bid'a sai a ce ka bar sunna haka ne ko ba haka ba yanzu idan mutum ya zo sallah sai ya saki sai ya runguma hannunsa wani sai ya ce wai ya bar sunna haka ne ko ba haka ba bayan ko sunna shine menene runguma hannu amma wani sai ya bar sunna ila turikatu sunna qalu sahabbai suka ce sai manzon Allah ya ce abin suka ce wa manzon Allah wa mata zaka yaushe haka za ta faru qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza zahabat ulama'ukum idan malaman ku suka kare ma'ana idan aka wayi gari ba malamai na qur'ani na hakika ba malaman malaman hadisi na hakika to wannan bala'in ya samu mutane kuma to shine irin malaman musulmanin Ja'far su malam albani da sauran manya-manyan malamanmu na duniya wanda ake ji da su wanda Allah ya ba su ilimi mai zurfi suke karantar da mu mutuwar su to alama ce ta bala'i da tashin duniya jama'a shi yasa ka tsaya ka fahimci wannan littafin ka karanci wani abu daga cikinsa ka san wani abu daga cikin hukunce-hukuncensa ka iya haddar wani bangaren sa idan ma duka baka samu ba wallahi wallahi in wannan duk bata same ka ba kada a ce zaka iya buɗe duk wani littafi na duniya na boko za ka iya karanta shi amma ba za ka iya buɗe littafin Allah ka karanta ba wallahi wallahi akwai asara mummuna akan wannan akwai asara mummuna akan wannan za ka yi nadama a ranar da nadama ba za ta yi maka amfani ba za ka yi da na sani a ranar da na sani ba za ta yi maka amfani ba to idan duk wannan ya gagara yi kokari ka sa ƴaƴanka su karanta alkur'ani su fahimce shi ka yi kokari saboda akalla ka samu abin da bahaushe ke cewa albarkacin kaza wai ka dangare kan sha ruwan kasko ma'ana idan ƴaƴanka suka fahimci qur'ani suka karanta shi suka iya to kai ubansu ana kyautata zaton gobe kiyama Allah zai maka kambi da ado da kayan aljanna saboda ƴaƴanka sun haddasa alqur'ani ƴaƴanka sun fahimci alqur'ani to kaga akalla in baka shiga ta gurin mahaddata ba to ka shiga ta gurin wanda suka bada dama a cikin ƴaƴan suka haddasa alqur'ani to kai kokari da wannan Allah madaukakin sarki ya datar da mu ya ba mu ikon karantawa Don haka dai wannan ja gobe za mu ƙara maimaita shi mun tsaya a iya ar-rahman allama al-qur'an ba mu ikon karanta al-qur'ani da fahimtarsa Allah kuma ya sa qur'ani ya cece mu Allah madaukakin sarki ya datar da mu wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kafin ah, baba Ibrahim ya karanta mana